والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري نلا ربا دار الشرين بكوي قوة جمال الأولى هجرة دور الأولى أربعين دقيقة wanda ya dace da dalilin 22 ga watan januwari kanun na biyu 2020 allah maɗaukacin sarki mararatan ukra ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi domin ci gaba da mu na usulul fiqh a cikin littafin raudatul wajen da jannatul munazir ba mu gushe ba muna cikin babin nasu karatunmu yau zai fara daga fasle sabo darasinmu da ya wuce shi ma fasle sabo karami wanda ya magana kan halaccin naskul ibadati ila ghairi badal sauke ibada ba tare da alternative ba an samu biyu masabar jumhur halaccin haka masabar wani jumhur rashin halaccin haka mai hujjarsu sun kafa hujja inda Allah ke cewa manan saka min a wani siha na ce ta bi khairin minha aw mithlaha babu wata aya da za mu soke ko mu mantar da ita face mun zo da abin da ya ta alheri ko kwatankwacinta jamhur sun ba su amsa akan cewa wa amma al'ayatu faqad waradat fi tilawati wa laysa lil hukmi fiha dhikrun wannan shine amsar su bayan sun ba da hujjoji akan halaccin haka a hankalce da kuma hakan ma ya zo a shari'ance to shi ne suka ce wannan aya kuma ta zo ne kan abin da ya shafi tilawa ba maganar naskin hukunci ba naskin tilawa hmm? mu kwanan muna magana naskin hukunci wadu? yawa nasku hukumin ibadati aya tana magana ne kan naskin tilawa bata ta tsarroki a naskin hukunci ba ƙwari ta karatunmu na yau shi ne bismillahir rahmanir rahim faslun يجوز المسح بالأخف والأثقل ينا هلتا أي نسخي بالأخف da mafi sauƙi wal asfali da mafi nauyi a nasfi da mafi sauƙi wato hukunci mai ɗan tsanani haka a yi naskinsa da hukunci mai sauƙi-sauƙi wanda ya sauƙi ko a yi naskin wani hukunci mai sauƙi a kawo wanda ya ɗan fi shi wahala wahala shi ne bil asqali wadi kamar da ta da an wajabta raka hudu sannan a ce to an soke raka hudu yanzu ya koma raka a biyu misali ka zauna bil akhassi ne ko da raka hudu ne yanzu a soke raka hudu a ce ya zama raka a goma wannan nasku bi ne bil asqal to duka bangalori biyu yana halatta وأنكر بعض أهل الظاهر جواز المسجد بالأسفل wata kamar duk maluma sun yadda kenan ba kamar ma maluma duk sun yadda cewa ya juzu naski bil akhasi ai ya juzu naski al asali bil akhasi babu khilafi ana yana halatta a soke hukuncin da ya zo da abu mai nauyi da hukuncin da ya zo da abu mai ɗan sauƙi-sauƙi na makallarai inda filafin yake ne a soke hukuncin da ya zo da abu mai sauƙi-sauƙi da hukuncin da ya zo abu mai nauyi-nauyi wani wanda suka inkarin haka su ne kashin maluman zahiriya ba dukansu وأنكر بعض آل الظاهر ساشن آل الظاهر في إنكار جواز النسخ بالأسفل هل تشن نسخي لما في نوي لقوله تعالى سبودا فلا ألا ملوككي ليتي يريد الله بكم اليسر Allah na son ku da sauƙi wala yuridu bikum al-usra Allah ba a son ku da tsanani tunda Allah ya ce yana son ku da sauƙi ba a son ku da tsanani idan ga hukuncin ana tare da wani hukunci mai sauƙi sauƙi sannan aka sauke shi a kawo mai tsanani tsanani kamar an saba wannan aya kenan a fahimtar su kuma ba halatta a saba wa aya shi yasa suka ce ne la ya yajuzu nasxi بالأثقل suka ci gaba da kawo ayoyin da suka zo cikin wannan babi kamar inda Allah yake cewa al'ana khaffafa Allahu ankum ayan nuzul Allah ya sauƙaƙe muku da in kuna 20 haramun ne ku gujewa kafirai 200 hmm? yanzu an muku kaga nan ma Allah ya sauƙi daga tsanani zuwa ga mu zuwa ga sauƙi to haka yanzu wata ayar ma da Allah ke cewa yuridullahu an yukaffifa ankum Allah na son ya sauƙaƙe muku kenan idan da akwai hukuncin da ya tsora muku wanda akwai sauƙi-sauƙi a cikinsa yanzu kuma sai aka sauke shi a kawo mai tsanani kenan zai saba da wannan aya mai cewa Allah na son ya ke muku hujjar ta farko na waɗannan ayoyi hujja ta biyu suka ce wali anna Allah ta'ala ra'ufun suka ce saboda Allah maɗaukakin sarki mai rungume ne ra'u mai nuna rungume ne da sassauci ne فلا يليق به التثقيل والتشديد نويا وتزعمتا بل اذا تمشي لم يصف ان تكنسل سوى الرؤوف شيما لم يقل وان شيني هجا بعض اهل الظاهر طيب مريم الهجا جمهور jumhur suka ce walana annahu la yamtani ulidati suka ce mu na farko hakan ba zai ki yiwuwa ba saboda zafinsa hankali ba zai hana yiwuwarsa ba kawai saboda yanzu an soke a soke sauki a kawo tsanani wani abu ne da za a ce wani abu ne da ba za a ce ba mai yiwuwa ba ne yana iya yiwuwa a hankalci tun da kai ma a rayuwar kan adam wani lokaci kana cikin daɗi wani lokaci kana cikin zafi ko ta yi yau a wayi gari duk komi na tafiya da ne ka yi shi ne ga kuɗin shi ne komi da komi ga jikinka lafiya ba komai ba wata matsala ka shi gari a wayi gari zama ba kuɗi ko kuɗin barayi su sace ko yan kwace su kwace da ƙarfi ko wata gobara a waye gari dai babu hmm? ko ga waye gari ba lafiya ka yi jiya cikin lafiya da sauransu yau kuma ka waye gari tafiya da ke renici shi da sauransu haka ba na faru ba ba saboda haka a hankalce wato a gusar da tsanani sauki a kawo tsanani wani abu ne mai faruwa hankali na kama wannan yana iya ba shi ne mana annahu la ne ulu zati bisa ga zatinsa ba za a ce ba zai yiwu ba a hankalci sannan wala yamtani ba zai hannu ba أن تكون المسألة في التدريج والترقي بالأخف إلى الأثقل كما في ابتداء التقليد بازي إيوا با أتي مسلحة مكلفي ينا تكن التدريج بي أهنكلي أهنكلي za su dama a wajabta maka ɗari sai a wajabta maka goma bayan shekara ɗaya a ƙara maka goma shi ka haka ɗan saba bayan wata shida a ce yanzu ya kai talatin ka dai ɗan saba a hankali hankali ɗalibin yana iya samun wannan kuma yadda ya saba da abin sai ma na Da zanto maslahar mukallafai na cikin تدريج ستيب باي ستيب هنكلي هنكلي والترقي دا شي قبا أريد أوجه إلا أكي ثم هنكلي هنكلي من الأخف daga sauki abin da ya fi sauki ilal asali zuwa ga abin da ya fi tsanani kama fi tuda taklif kama yadda yawanci ya zo cikin farkon a makka akwai abubuwa da yawa ba haramun ba akwai abubuwa tun tashin farko haram ne sata zalunci hmm, zumɗe ya fice zina wannan tun tashin farko akwai wasu kuma kamar shan giya an musulmi suna shan giyarsu a makka ba wani damuwa a matsala da kafirai suke zuwa giya a buhu su musulmi bayan an zo madina wajen shekara biyu ana shan giya ana bugura a gidan giya lokacin gidajen giya ana sha hmm? zama makka za a ci doki za a ci jaki ba matsala a madina an samu wani lokaci da ana cin jaki hmm? shi ne mara ta zarraju من الأخف إلى الأثقل كما في ابتداء التكليف أنا نم جاء وأسألونك عن الخمر والميسر وفيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما أصلاً كليفهم فارت وأسويا مغانا جيا لكم قاسي دي أبو mutum da girmansa da tsoron Allah zai je sha giya ya zo zagi mutane ko ya zo dan ya mutu ba daɗi hmm? ai kun san kissar sayyidina Ali da babban sayyidina Hamza hmm? kusan sayyidina Hamza babban sayyidina Ali ne kuma babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam Hamza kanin mahaifin sai ali ne kanin mahaifin annabi ne sallallahu alaihi wasallam babban su da rudda shekarunsa da annabi ba a nisa tsakanin su irin dai babbanin nan wanda kusan sa'o'i a dai babban su ne a madina ya je gidan giya ga shi kuma babban mutum a cikin manyan musulmi ya je mashaya an je an sha giya ana shan giya to don san aka ce gidan giya ba rabuwa da ɗan goge ɗan abubuwa haka da ɗan maroƙa masu ɗan zuga ko? to <laughs> wani dace ɗan zuzzuga ya cewa ya ce suna bukatar tunamar raƙumi shi kuma ya fita ya je ya samu raƙumin ɗan ɗan ɗan wansa halim na bai tsali mallakansa ya samu raƙumi zai sauke raƙumi ce a zo a ci nama to harkar guguwa ya zo sauke ali raƙumi ali ibn abi ya samu labari ya zo ya ga annabi ga abinda babban su hamza yi annabi ya ɗauki ali suka je suka tarar da lalle haka ne ana nan ana shagali hamza yankawa abin nan jama'a rakuni cikin buguwa annabi ya zo ce ba ta me yasa za ka yi haka ya daga masa tsawa ya ce da kai da alin duk ba ba bayina ba ba mallaka na ba abin nan ne ne rakuni kuma to saboda ka annabi annabi ya kama ne ce kai hakuri mu tafi to kaga irin wannan harkar buguwa zai sa mutum mai daraja zaman wani abu wanda bai dace wannan duka kafin haramta giya to ne nan yake cewa kama fitida'i taklif kama yadda abin yake a farkon taklifi an yi tazarruc tun da an fara gani yadda giyan nan take zubarwa mutane masu mutunci mutunci aka yi tambaya Allah ya ce ato wa ismuhuma akbar min nafsihima bagiya da caca zunubin da ke cikinsu ya fi amfanin da ke cikinsu ana nan suratun nisa Allah ta kwadda ya ce yaron lazi na amadu za ta karbi salata wa antum sukara hatta ta lamu mata kolon nan ma an samu wasu wani ya yana cikin buguwa lokacin sallah ya zo yana karanta kuliya ya ta jijiya ayoyi maimakon a ce ku kafure ba za mu bauta abin da kuke bauta ba ya ta cewa ku kafure muna bautan abin da kuke bautawa aka yi irin wannan sulkun dai haka na wanda ke cikin buguma to saboda ka Allah ya ce to ba dai an hana sha ba amma la takrabu salata wa antum sukara lokacin da kuke kuna masu maye kada ku sallah hatta ta lamu ma ta sai lokacin da kuka fita daga maye ka shiga hayyacin ku to sai ku sallah kaga mataki na biyu kenan yanzu an samu wani lokacin da aka hana su su sha giya kasan kenan tunda su sun san ga yanzu tsakaninmu da sallah lokaci kaza ne idan mutum ya sha giya yanzu wannan lokacin zai zo biyu yana cikin yana cikin maye kaga ba za su sha ba kenan tunda suna tsoron ubangijinsu suna masa biyayya حركتي عارك الشيء الله يجعل أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا إنما عملكم من أنه إنما أريد الشيطان أن أن يوقيا بينكم الآيات والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهذا أنتم منتهون giya ta zama haram kenan daga nan musulmi dama masu ɗaya ne ga Allah da manzonsa abin da ya zo cikin ingantattun hadisai shine daga wannan aya take aka yi ta kwararar da duk giyoyin da aka dafa a madina aka kwararar da su madina ta waye gari tana warin giya ko ta ina saboda duk an zubar da giyan da aka dafa wadi to saboda haka wannan ita ce maslahar a wannan lokaci a tadarruj والترقي من الأخف إلى الأثقل babu shakka har ta giya a kaf domin kana dama ka sha giya kuma wanda wannan yawancin shan giya ɗabi'a ce da kusan yawancin mutane suna da shi duk kusan ƙabilun duniya suna da shi saboda wani ɓangare na ɗan hutu in ka sha za ka rasa hankalinka kamar dai bai kai bacci kana bukatar bacci na wani lokaci to amma ga shi yanzu an ɗauke musu wannan sauƙi an hana su shan giya daga wannan an soke an ɗaga su min al'akafi daga abu mai sauƙi zuwa ne zuwa al'asƙal lakin bitagarruci sannan waƙat nasaka takhira bayan alfidiyati wasu yaro لما تاج من الأخف إلى الأثقل من الأمريسيني كافن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ضمن آية لكي قبوا من يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم لكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين wannan shi ne farkon wajabta azumi wa alal ladina yuqina wa fi jarun da miskin farkon azumi ko kai azumi ko ka kin azumi ka bada fansa wannan akaf ne daga ba aka sauke wannan ya zama to dole kai azumi matukar dai kana lafiyanka za ka iya kuma kai ba halin tafiya ke ciki ba shi ne mana وقد نسك التخير بين الفدية والصيام an soke tsakanin zaɓi zaɓi yin azumi ko zaɓin ba da fansa ciyar da miskini bita ainihin siyam ta hanyar wajabta ta ainihin ta hanyar wajabta azumi da faɗar Allah sha Ramadan allazi unzila fil qur'an hudan lin nasi bayyinatin من الهدى والفرقان هكذا أن سوكي وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف أفركم فاري هللني a lokacin da ake cikin halin razana da tsoro da gumurzu na yaƙi an soke yin sallah a bari tukunna sai an samu nutsuwa sai a yi sallah ko da lokaci ya wuce daga baya ce a farijalan aure ku bana haramun ne yanzu ku bar sallah lokaci ya wuce duk halin da kuke ci ko ana buga in buga ne kowane irin hali ne ku yi sallah yadda ta samu kan lokaci ya wuce ba yi sallah kaga wannan min al-akhaffi ila asfal shi shine mana وجواز أي جواز أي ونسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجود الإتيان بها زوا وجدت تنكاوشا كو أهالة الكوف سنا وحرم الخمر وانا ما لقى تدريس كما جمع كيباني لقى تكتير زوا على نهرك هرمت جيا ودورنا أسأل لي دا هلت جيا أخف domin shi ne asali wa nikahul mut'a da an halatta wa mutane nikahul mut'a nikahul mut'a wurin lokaci ana cewa ka shirya da mace koyi aure na kwana biyu kwana uku sati ɗaya hmm? daga ba aka sauke wannan a gama da shi dai sai aure na dindindin wadu wal humuril ahliya da kuma haramta jakunan jakuna irin da gida ba jakuna gwambara jakunan daji ba su halal ne har yanzu ma dai jakin gida da halal ne daga baya aka haramta sannan wa amurin sahaba da tarkin isal wal iradi anhu sun manu suka bi ijabin jihad farkon fari an hana sahabbai yin jihadi ko arna sun tsokane su za a ce sai haƙuri baya yaki sai dai a bada hakuri a hakuri kawai ko an tsokane ku ko hakuri ana nan Allah ya ce to yanzu an wajabta muku ku kare kan ku yaki tsara ku tattali da duk wanda ya ne ku za ku fuskance shi kaga wannan ma من الأخف إلى الأثقل وأن إذا تكون هجود جمهورنا جواز نسك الأخفي بالأسفل فوان جوابي ني جمهور ذات دار حجر سو بعض آل الظاهر لذلك يتكاو آية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد أن أخفف عنكم دري آية ما سكما لونه amsar a nan jumhur suka ce wal'ayatun ayatul lati itajju biha ayoyin da ahalin zahiri suka yi hujja da su waradat fi suwarin khassa sun zo ne cikin wasu surori wasu yanayoyi na musamman wani da biya takfif da ake da Allah ya so mutane da sauƙaƙewa wale ta fi man irada tasqir kuma a cikin su babu hana nufin nauyantawa in Allah ga daman nauyantawa wa qawlun sannan fadar su inna Allah ra'ufun Allah mai rungume ne eh Allah mai rungume ne amma fa la yanau min at-taklif bil asfal rungumen sai ba hanawa ya zama to a kallafa muku a soke mafi saukin sannan a kallafa muku mai ɗan nauyi-nauyi saboda nan ne maslahar ku take ci kamar yadda aka shafi shan giya shi ne maslahar an saba shi kenan da wahala dai amma dai an saba ai ba wani abu mu yanzu muna ina rawan ma giya na cikin alji abin da naka ko dai ka ɗan sha kaɗan wani kila daga ba ka tuba kuma shekarar ka saba ba damuwa ko dama an haife ka baka san magiyar ba ko da ka ba abin da ya dame ka hmm? ramadan ai da ba a ramadan amma tun da an wajabta mana gashi nan muna yi ka har ka saba ba wani abu da yawa ma ko mafi yawa ma suna allah ala ramadan in yazo saboda samu lada su hana kansu ci da sha da ta'amuli da iyali cikin awa 22 biyu ko sha uku ko kusan sha ne da abu yadda yanayi hmm? saboda ka rangumin Allah ba hana ya kallafa maka bil asal ya soke a kaf bil asal saboda tabbatar da wata maslaha gare ka kai kamar da fi taklif ibtida'an kamar da yadda ya zo a taklifin da yawan muminai sun farkon fari farkon musulunci haka nan ma kuma kamar yadda yake duk da yake ra'ufun ne amma wani lokaci yakan jarabi mutum تسليد المرض واللوكة يكن أولى باوانسا رشي الله فيها كان أسكن الله فيها كثام رشي الله فيها وأن شما أي بلقتني إلى الأسقل سورة كان هذا أكوي مسلاك كان كلمك ذنوبي كان إذا كان جواني أي كتوني فاقو هو ولذا أنا جنسي سورة يلي أنا e adon sa abin da ya je ya samu karuwa da yan mata da wani da sauransu to sai ya zama gurbi farin jini ya ya rabu ko kuma saboda kuɗinsa yana da kuɗi sa yar mai kyau da yan babur ɗinsa da sauransu zai je ya gaye abin nan ya ta saba wa Allah da sauransu Allah ya rage talauci <laughs> ba na faruwa ba to kaga bil azkar amma shine maslahar sa aka bar shi abubuwa su lalace Allah shi yafi sanin bawan sa halin bawan shine mara il da tsoron cuta daga lafiya cuta ta soke lafiya wal ko talauci ya soke wadata hmm? wa anwa'il azabi li ya'lamuha da nau'ukan azabtarwa saboda su maslahohin da shi Allah ya san su maslahohi ne ga bayan kama da ba annan shi ne da hujjojin jamhur da na babu alu zahir wanne ne yafi suka fi ƙarfi na jamhur sun fi ƙarfi tabbas adalla sai tambaya tullati ai ayoyin nan waɗanda allati waɗanda ita biya suka kafa hujja da su wato su babu alu zahir kenan ba ka gane ayoyin ba ga suna yi da lalu kuma lusura lalu kuma al'usura al'ana kafafa Allahu ankum suratul an'am abin nan anfal يريد الله أن يخفف عنكم يتي وإن سنزون تكون سروري لا مسمى wasu halaye cikin wasu halaye na musamman nan da aka ce yuridun labi kuma lusurar kuma usura wannan ba maganan azumi ba a cikin azumi hukuncin azumi da aka sha ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatan min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra sai aka ce yuridun labi kuma lusura wala yuridun kuma al-usra wa man kana maridan wanda ya zamanto mara lafiya ne ko a halin tafiya yana iya sha shi ne saukin kaga wannan hali ne wani hali ne na musamman wannan ba nuna cewa a wasu wuraren ba za a iya sauki sauki ba a kawo tsanani saboda cikin tsananin ne maslahar ka kake ciki yawo shi ne ma'anar wani. na'am التدريج والترقي الترقي شيني تشيغبا هوان تشيغبا كما تدرج لغا تكوان متى كلي ذاك هو سما ينزو جدا سما كذا لغا كفا كي متاكي نبيو نأوكو نأوكو نتفيا أهم كلي شيني الترقي سوما فرقون تكليفي هكذا daga farko كسان kaɗan aka haramta kamar da nace ba a haramta ta tun tashin farko ba a haramta irin su giya ba ba haramta irin su naman jaki ba da wasu abubuwa ma sai zama to a hankali a hankali a hankali har aka ya ka haramta su ne a tarakki mhm. na'am وبالتالي سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك